الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على شرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بحديثه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا warzuqna istinaba yau muna 25 ga watan Zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da 24 ga watan bakwai miladiya 2022 Allah tabaraka wa ta'ala muke roko ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa har yanzu dai muna cikin kashi na biyu da wannan goron sallah wanda ya kusa karewa a wannan shine talatin wasu tuna kisa min nihayatil balimin kisoshi 63 daga cikin kisoshin azalumai. yau za a yi magana a akan namba ta 58 ne da Allahu ayatan lil mu'minin Allah tabaraka wata ala ya sanya shi ko ya sanya shi wato ya zama aya ga mu'minai wannan kusa addu'a ce da Umar Abdul ya yi ma wani wanda ake ce ma ghailan ad-dimashqi al-qadari wato asalin su waɗannan akwai ya ilmul kalam wanda su basu yadda da kaddara ba suna ganin al'amari kawai yana faruwa ne hakan nan sai su ce al'amru unfun wanda asali shi wannan ya koya ne daga wurin wani wanda ake ce ma abadul jahani ko juhani shi ma abadul juhani shi bai yadda da kaddara ba cewa al'amura kawai suna faruwa ne yadda suka ga dama kawai suka ce al'amuru unfun al'amari haka kawai yake tafiya da haka in yayi can daidai ne in yayi can abun nan ne ƙungiyoyi ne firka ce Allah wato ƙungiyoyi ne batattu wanda kun san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya gaya mana cewa yahudu za sun kasu kashi 71 kiristoci sun kasu kashi da biyu. su kuma wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su kasu kashi har 73 yace 72 cikin 73 din nan duk yan wuta ne guda ɗaya ce kadai za ta za ta tsira cikin su wannan wanda za su tsira ita ce aka ce hiya al-furqa an-najiya at-ta'ifa al-mansura waɗanda su ne ɓangare waɗanda yake za su tsira su ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake su to waɗanda aka ce a haka nan a dunkule su ne aka ce wanda suka kasance akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a kan shi da shi da sahabbansa wani wurin ya ce taraktu fikum shay'aini zan ban maku a guda wannan abubuwa guda biyu lan tadillu in tamassaktum bihima ba za ku bata ba har abada in kuka yi riko da su shine kitabullahi was sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba ku manta ba lokacin da muke karanta wani littafi da ake tafsirul muslimin ila siratin mustaqim wato fuskantar da musulmai zuwa ga hanya mai karka wanda mun karanta littafin daga farko har ƙarshe cewa idan kuma muka karanta cikin tazkiyatun nafs cewa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓe su waɗanda za su tsira a lahira su ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya fahimtar da su ilimin nafi wanda suke hange da shi suke kallo da shi Al'ilmun ilmun nafi ilmun nafi aka ce qala Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan ma fahimahu salafu minhuma Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan kuma abinda magabata suka fahimta daga qala Allah qala rasulullah idan mutum ya riƙe wannan shi ne ya riƙe hanyar da zai tsira lahira in ko bai riƙe wannan ba ya riƙe hanyar wahala saboda haka ilmi da za a gane haske da shi ta dalilin wannan ne Allah zai sanya wa mutum wani nur haske wanda zai iya ganin hanya da shi kuma na san ba wanda zai jayayya watakila sai dai kuma watakila wanda shi ma na makwakwalwar shi ta dode idan aka ce yau ga wani wuri mai ɗan karen duhu an shiga duhu dulum sannan kai kana da torchlight da kake haskawa wannan shi kuma bai da torchlight a ce dukkan ku bi ciki ku tafiya kuma an aje wani abu a ciki ku zabo ina ganin ba ko shakka wanda ke da fitilan nan ta haskawa in an je zai fi zabe haka ne ko zai fi ganin hanyar da za a je wurin kuma to kamar haka yake ne da ilimi wanda yake ala basira yana yin abu da ilimi da basira yana kallo to yana kallon inda za a tangaram sabanin wanda yake gashi duhu dulum kuma ba shi da abin haskawa to da kullum hasken nan shine abin nan wa mallam ya ji alillahu lahu nuran fama lahu min nur duk wanda Allah bai sa mai wannan haske ba to baya da wani haske baya da zai halakake ne kawai saboda aka dole ne mutum ya kokari a rayuwarsa ko da so ɗaya ne ya zama ka taba karanta kungiyoyin nan guda saba'in da bakwai da ukun nan da aka ce yan wuta ne ka kuma karanta ɗayan guda ɗaya wadda aka ce ita ce a aljanna ya zama ka taba ji ba haka nan kawai mutum ya zama shi ba ya dauka kamar ba komai kun ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gaya masu wannan magana? ba su yadda ba sai da suka nemo sauran da aka ce wata ce ta gaskiyan aka ce ga yadda take ita ce at-ta'ifa al-mansura al-furqa an-najiya al-firqa an-najiya sannan at-ta'ifa al-mansura ya suka ce da ya ake gano ta aka bayyana masa sifofinsu da alamominsu suka ce to mun gano wannan to bari kuma bi sauran su kuma menene alamomin su menene sifofin su da yaya ake gane su da yaya ake a a kansu su ma suka yi ta tabi ɗaya bayan ɗaya suka tantance suka gano su saboda gudun mi kar su fada ciki waɗannan kamar ma'abadul juhanin nan ya zo ya tarar da su an yi fafata da shi tun da har wajen abdullahi dan umar ya zo aka yi ta gardama an yi ta jayayya da su akan waɗannan abubuwan an yi fama da su manya-manyan jigajigai sun yi fama da su a shi wancan shi na ɗayan ne ko su shugaban kadariyan wane ne sunan shi ko wannan wannan wane ne su ja'ad ko bin dirham to saboda haka shi wancan ja'adun nake magana wannan ba Abu ne sun yi kwafata da abun nan dan kun gani da shi da imamu auzai suka yi magana da haka zamanin shi ayo baya ba kaman wancan ba to dai dan kadariya ne ba fa kadiriya ba ƙadariya daban kadiriya daban yan kadiriya wannan wata ɗarika su ce suka ɗauka suka abun nan ba amma yan kadariya su suna can tunda su ba kadiriya muke magana ba maganan ko mai kyau ko mara kyau kuma muke ba amma an ce kadariya ba kadiriya ake nufi ba kadariya daban kadiriya daban kadariya su ba su yadda da kaddara ba ne kwata-kwata kawai abin da suke gani kowane abu yana tafiya ne haka nan kama wanda za su ce ba neta ko ke tafiya babu wani abu da yake tasarrufinsa wannan kuma a ce ba tatta to ba ita za mu yi magana ba a kai yau saboda wannan wurin shi daban wannan sai an zo can inda aka yi maganar su amma abin da ake iya kawo maganar wanda aka yi mai kaman a ce mutum ne ya yi abu ba daidai ba sai aka yi mai baki an gane baki na malasa ne ai wannan kukan kun sani matasa ne ke tamba ina inda Kyau ba ya gudu kai inda mai ga riga ne baki an ce an yi ma mutum baki ne ake nufi na ka faɗi wanda ka yi wani lankwashe kai kamar za ka ci kuli ha? <laughs> saboda yana ta jara da babban su dan uwa to dan su ya zo karatu ko bai gane ba dole ka rika tabo shi wata ba ba tabo manyan ba <laughs> eh mu je ga mana ka wakilce uwan ka tun ban tabo su ba in ba ka bai babban ne zai magana eh ga mana ina ganin shi da wani mata ina gani abinda yana ganin su da akwai manyan da yawa ko yawwa kajima ai ba zai ya kara mun kwai manyan da yawa ko yawa ka ji ko to kai kai dan karami karami wai ka gaya wasu me ake nufi an ta mu mutum baki me kenan na e eh, bele ji dan barno eh aka tsine ma yawa da bar yawa mr ba na babai ya kwaba to gari ga to jawo ya yi magana to zai ta bai gaya masu an yi wa mutum baki ne kenan dam aiki ya zo to ashe ana tsoron ana tsoron wuta a ana tsana zaton wuta a bakin haka ce sai ga ta masaka ni na ɗauka ciyaman shi ba ruwan shi wanda an san abu da fili sabo an saba ciyaman <laughs> lokacin da na je. kai da kai nike yanzu ne in an ci amma mutum baki ne ake nufi eh yawwa eh eh eh eh yawwa yawwa to yi daidai kun ji ya doguwa ya ce shi ne. eh shi ne kamar kai a kaikaici aima mutum mummunan fata amma fatan misali kamar yanzu shi wannan ai mabannaci ne to in an ce an mai fata cewa kamar a ce Allah ya sa ya zama abun wa'azi ga muminai an jawo shi ai kaga fatan da aka yi mai fata ce ta wasu su ji tsoro don ka bata addini kaga wannan ba za mu ce mata mummunan fata ba amma dai an mai fatar da in bai bi gaskiya ba ba zai gama da duniya lafiya ba kamar a ce ma mutum wannan fatan fatan rashin mutum ya gama lafiya to shi wannan mutum haka ya zo ya dinga walle walle ga wan amirul mu'minina saboda ya nuna shi baya cikin wannan kungiya shi kuma ya ce masa to ni dai ina raye na yi magana da kai ka nuna ba ka yin wannan abu idan bayan bana nan sai ka karkace to Allah ya sa ka zama aya ga mutane to kuma su waɗannan bayan Allah har cewa kai ittaqu firasatal mu'min ku ji tsoron hangen nesan mumini fa innahu yanzuru bi nurillah domin shi mumini yana gani ne da hasken Allah Allah ke haska mai sai ya hango wani abu ya faɗi in kun ji ya zama wa'azi in ba ku ji ba ku ji a jikinku ai mun samu wasu bayan Allah da suka dinga mana hangen nesan ba mu damu ba kuma yanzu muna ji a jikinmu ko ko ba kawo misali ba ma ai suna misalan na da yawa kowa ma na da nashi ya ba da misali da suka ce mana kaza kaza kakku yadda da kaza radda aka yi maku kaza za ku ga kaza kuka ki to yanzu ya muka yi ko muka ki ma dai kada ma a ce wasu ɗora ma laifin muka ki ko aka ki mamu to yanzu gashi na abin da ya dawo ko ba a addinance ba gaya mana na sani nan da aka sa wata hira baya ta marigayi malam aminu kano da ya wasu maganganu ya kuka gama gangane yanzu akwai wanda ya faɗi wanda ba mu gani ba na kada ma a dawo makaranta a ce to littafi wanda malamai suka yi ko shi ma ɗin malami makaranta ne to amma dai ya yi maganganu na basira na hikimomi cewa duk ranar da aka wayi gari kuka zama kaza kuka zama kaza to za ku sha mamaki da muka bari muka zama ba mu sha mamakin ba to waɗannan abubuwan idan Allah ya taimaki mutum sai ya bashi hangen nesa ya rika hangon wasu abubuwa kuma a gaya mutane sai su koma su ji ba to balle kuma bayi waɗanda suke ana karɓa addu'an su ba wanda in sun yi addu'a ku duk nan muka yi magana Abu Muslim Al-Khawlani wanda aka ce yana shi shugaban mata bi aini yana daga cikin wanda ake karɓa addu'an su saboda haka in suka bari ka bari suka yi ma adda to za ta kama ka to su bayan Allah nagartattu ba ma wai sai addu'a ba ko mafarki kai suka zo suka fassara ma ko ƙarya kai ka zo ka fassara wannan mafarkin ka ce masu kayi na ƙarya ma in dai suka ma fassara shi to wannan abun kuma da suka fassara sai ya same ka ko alheri ne kai ka samu irin wanda za ka yi ya fito ko to saboda haka shi wannan a ibn ghailan wato shi dan dan qadariya ne a innahu al-ghailan ad-dimashqi al-qadari dan dimashq ne kuma ɗan ƙadariya ne shine wannan ƙungiyar wannan aƙidan na cewa komai haka yake tafiya haka sani man takallama fil a da maabadul juhani shine na biyu wanda ya magana kan ƙaddara da bayan shi wannan maabadul juhani Walaƙad nazarahu al-auza'i imam al-auza'i yayi tattauna da shi ya yi magana da shi wa afta bi qatlihi yayi fatawa cewa a kashe shi ma fasole ba da sana aka kere shi bayan shekara ɗari da biyar kun lokacin ƙurunin nufaddala suna nan kenan saboda jigajigan bayan Allah waɗanda lokacin daga masu wanda ake ansa addansu da wanda suke ɗagawa nan take wani ma in ya ɗaga hannu ya adda kafin ya sauke hannun ijaba ta zo an same su to sun ƙare ne a matsayin a lokacin hijira tana da shekara 220 kamar yadda muka yi magana jiya ne ina jin ko to shekara da na yi sahabbai na nan sauran akwai sosai lokacin akwai su shi yasa muka yi maganin wancan ma abu sun haɗu da lai ɗan Umar lokacin sahabbai ma na nan ba su kare ba aka yi ta fafatawa da su da aka an yi wannan Ga shi can a can an ce inda aka samu maganar tahqiqit kitab sunna lil imami Abdullahi bin Ahmad bin Hanbal bin Dr. al wannan in kana son ƙarin bayani ka je can karanta wannan maganar shafi na 386 قال صلى الله عليه wani wurin annabi ya ce مجوس majusu hadhihi al-umma su waɗannan qadariyya waɗannan mutane aka ce su ne majusawan wannan al'umma su masu cewa al'amari haka kawai yake tafiya babu kaddara ba tsarin Allah ciki ba wani abu to su ne majusawan wannan al'umman asalin majusu kun san su dai masu bautan wuta kuma suka ce Allah biyu ne akwai Allahn haske allan allan jin dadi akwai allan duhu a wurin su fa indal majus suka ce akwai allan duhu idan suka ga al'amari ya burkuce ba a jin dadi sai su ce tab allan duhu ne an sa yanzu komai ya burkuce idan suka ga abubuwa na tafiya da dadi da kyau su ce to allan haske ne ya sa Allah biyu ne a wurin su kamar yadda wannan abun aka zo aka shigo mana da shi cikin addini kuma muna faɗin shi ba mu da ma ba da yawa yau zaka ga mutane musulmai ne wasu ma haka ne masu zaton fa abin ne illa iyaka kai kalli abin wani lokaci ka kyale kaga dai da daurin aure har gasa har saukan makaranta a katin makaranta in za a gayyaci saukan karatu ko za a yi wani abu na musulunci sai kaga kawai mutane sun zo sun sa date din wannan miladiya ita suke fara sawa a katin ko daurin aure ko wani abu sai mutum ya buga kati idan ya zo buga kwanan wata sai ya fara sa date din miladiya tukuna sannan ya sa hijira kuma ya ɗauko ranan ya ce sunday ko ya ce monday ko ya ce friday ko ya ce saturday ko ya ce wani abu ya rubuta a wurin wanda duk in ka kalla daga January nan har zuwa December, da kuma kwanakin su monday tuesday dukkansu asalin daga majusu aka samu su masu bautar wuta masu bautar rana su suka kirkiro wannan abu ina za a samu wannan maganar. ko dai ka koma ka nemi sunansu a google ko kuma ka koma ku samu a kowane littafi da wata 'yar gana ta rubuta ko gana ce ko 'yar gana ce na tunanin 'yar gana ce wanda ake ce masu rolka english ne textbook ne sai ta kawo wani wuri can ce maganan west african eras da kuma wasu maganganu na africa da sauran abubuwa sai ta je can wajen littafin inda za ka samu yana jin ko book one ne ko book two ban iya tuna amma dai cikin wannan littafin ciki sai da ta koma baya ta ce asalin waɗannan kwanakin daga mandin har zuwa ƙarshe daga januwarin har zuwa ƙarshe ta ce daga sunayen gumaka ne akwai wani gunki na suwa ne akwai wasu gunki irin na suwa ne kamar yadda larabawa ibnu le a wannan amru bin liha shi ya mai da su suka koma suka yi bautan gumaka da sun ban magana abin nan ɗinsu amru bin liha ya koma ya tafi habasha wajen sham ya je fatauci sai ya je kawai ya ga aka shi dama yana da sha'awar abun nan ɗin bauta sai ya je aka nuna mai aito haka ne ga asalin shaidan ya nuna masa asalin inda gumakan nan suke wannan ya wa ya wa nasara duka waɗannan ya ce mai ai asalin gumakan da aka bauta ma lokacin nuhu aka halaka su zo in nuna ma inda ƙasa ta rufe su inda ruwa ya rufe ka tono su in ka tono su ka zo ka kawo ma larabawa su koma su ci gaba da bautar su ya ce wannan amurin mai kyau abu mai kyau ko muna sassaƙa masu na banza ga na asali ya ta kwakwalo wannan shi yasa aka ce mutanen da suka mutu cikin fatara ba 'yan wuta ba ne amma irin amurbin liha ɗan wuta ne mazu Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce zai gan shi a ranar lahira a cikin wuta ana jan shi an ɗaure shi a wuta kayan cikin shi sun fito yana zagayawa kamar kyankyaso ya fashe haka zai yi saboda shi ya dawo ma da larabawa bautan gumaka bayan da sun bari to haka su ma waɗannan masu waɗannan abubuwan suka dawo da waɗannan kwanakin suka sassanya ma mutane na haka abin da zai zama musulmi inda ya zama ma dole kana aiki ko kana wani abu ka rubuta su amma sauran abin da ya shafi rayuwar rayuwarka naka ne to fa ba za ka rika zuwa kana gabatar da waɗannan kwanakin ko kana gabatar da waɗannan watannin ba akan da musulunci kuma yanzu nan da za mu rufe nan mu jarabawa ina tabbatar maku sai mun kama wani a ce ya lissafo mana daga ranan farko ba zan faɗi sunan ba a ce daga ranan farko zuwa ranar ƙarshe ta sati kowace rana ya sunanta kowace rana ya sunanta sai wani ya ya mana ya mana ragabza ya zo da hausa da ɗayan ya ɗauko wancan ɗin ya sa balle kuma watannin su ma ce to fara tun daga watan farko da za a shiga yanzu har zuwa watan sha biyu kowane ya faɗe su ya ce wannan shine daidai da watan kaza wannan kuna ganin ba za a kama ba ko mu gwada ku gani <laughs> to amma kullum mutum ya zo waɗannan yana ya iya lissafi da su ya iya faɗin kwanakin nan ya iya abun nan da an zo kati sai ga abun addini ne amma sai mutane sun su fara sama wancan kwanan watan kafin su sana hijira wani ma ya za ka tambaye shi ya san kwanan watan na wannan amma wancan ka tambaye ka ce har ma musa aka to sai a ce muhammadiyya na muhammadiyya kuma nawa ya ce oho kuma ba zai ji komi ba bai san na muhammadiyyan ba amma aka ce mai to na boko kuma nawa shi kuma wannan shine in bai sani bai ji kunya wannan wannan shine gazo da fikiri an yaƙi tunaninmu da wannan tunanin ba daidai ba ne haka ya kamata kowa ya rike cewa ya san wannan hijira ya san shekaran ya san watannin ya san kwanakin kada mutum ya rika fifita waɗancan kwanakin yana faɗin su sai in ya zama da bukata saboda haka idan aka zo wani abu da za a rubuta abun nan kwanan wata sai a fara sa na hijira shi wancan shine zai rika zuwa a baka ba hijiran mu ce a baka ba to amma kun ga fa ita ake sa a baka in ko ka je banki ba za su yadda da wancan ba shi nan ka sa masu tasu dan ka je banki in ka je kotu ba za su yadda da wancan ba ka sa masu dan sun je dan ka je kotu ba za su yadda da wannan ba ba za ka ce masu yau kaza ga abinda suka sani wannan ne ka zo makarantar boko za ka yi masu rubutu akan allo ka sa wancan tasu ce ka sa masu kasu sa wannan shi nan amma ka fito daga wurin abin da ya shafe ka kai kanka ai kaga wannan kuma ba wanda zai matsa ma kuma daura aure ko gayyan makaranta sai a gaya ma gaya ma ce ma kwanan wata kaza a ma a faɗi ma wancan kuma bayan asalin su ga abin nan bane ku je ku duba cikin waɗannan littafin za ku ji sol ma sol de mon mun de shi kuma na wata ne wannan rana son mon na wata mun de sol de sol sol de. to ka je ka ji sauran january february march duk ka je ka ji za ka ji mai suke nufi da abun asalinsu me asalinsu wani gunki ne mai sunan abun wani gunki ne disamba wani gunki ne wane ne gunkin suwaye suwaye suka yi bautar wannan gunkin da suka ɗauko suka sa a cikin abu dukkansu da akwai asalinsu ba haka nan kawai banza suke sa abun ba su duk abin da suka yi fa akwai abin da suke nufi ku je ku samu wannan littafin kai na jin ma zan nemo shi in photocopy ba ku kyauta ku je ku karanta kowa ya karanta da kan shi gani je ka ga inda aka samu asalin su ba wani abu wani littafin yana da shi nemo shi kawai ne aiki wa Allah da yazo daga yau zuwa gobe yana iya nemo shi na san inda nake aje su zan dauko shi in budo photocopy in ba mutum kyauta amma wanda suka jefa yau ba banda gobe a to wata rana za ka ba da takarda ne wasu ba san me yasa ka ba da ta ba kai ka ci wahala wanda suka zo yau gobe suka ga ana raba takarda ko jibi ba sun san dalilin ta ba <laughs> je kai za a wasu rowa ne ba rowa wane wani lokaci ya kaci wahala kai ta wa kana ta bayani ɗaya kullum kama wanda ke dan yaji an bashi takarda ai kaga shi kenan in takardar jiya ba sai da muka ƙara bayani kanta ba to na'am fushi ai ba fushi bane a wa za a ta aikin banza lambar <laughs> rubiyar ai wannan ba fushi bane faɗa a kai ba faɗa a kai ba amma kai baka jin daɗi ka ba mutum yanzu ko kuɗi ne ka ɗauko ka ba mutum bai san yadda aka yi ba bai zai ce maka nami ne ne wani eh eh sa aljihu in ya ce nami ne ne in ka ga ka ba mutum kuɗi bai ce maka nami ba to dama ya san zaka ba shi ko kuma yana yanzu kana ɗauko dubu ɗari ka miƙa wa ba zai sanin sai ya shuru ya an sa ka aljihu a wai ina ga ma ai akwai matsayi matsayi amma kaga in yaro ne yanzu yaro karami yazo zai wuce kawai dan borno yazo dauko dubu ɗari ya mika mai sai ta tauta ya mai ya ce Allah saka da alheri zai dauka barka da sallah ne amma ina tabbatar ma ka ba barista dubu ɗari sai tambaye ka ya ce na ne. ko za ka tambaye barista sai ka saka aljihu matsayi matsayi ne abu ku gane abun wata rana ina magana ba wasa nake ba dan yadda za a gane abun ne amma akwai wanda zaka ba kyauta dama ba zai tambaye ka ba sai dai ce Allah saka da alheri a ganin su kai mai kyauta ne amma wanda yake abokinka kuma bai ga dalilin da zai saka shi kuɗi ba yanzu sai ga kaman wani abu kake so ya sawo ko wani sako ko ko an aiko ka ne ka kawo mai saboda wata magana da bai santa ba yanzu yana so ya santa amma yaro karami zo zai wuce nan kawai ka dauko kuɗi ka shi sai ya ce ma na menene sai kawai da Allah saka da alheri na kwashe das dasbin é é to ai tsoro suka ji ko ya ɗauko wannan shi tsoro suka ji watakila saboda tarbiya ne sun ganshi da kuɗi suka rasa waye ba shi kada ya zama nauni ya ɗauko a dawo daga baya ce ya sato kuɗi wannan shi kuma daban a ko su yanzu iyayen yanzu yanzu muka je muka ga yanzu nan na shiga ofis na ga yaro ya zo da dubu ɗari sai mu ta kallon shi dole mu tambaya waye ba ba ma in dai zan gansu da da kuɗi in ga yaro karami ya shigo da kuɗi wuri na ya ce ma an bani ai sai na tambayin ce waye baka ya ce wane wannan wani abu ne na tarbiyya dan kada ya zama ya gani yan a wani ina dauke yaro yana iya gani wani yaron ya zo kawai ka ajiye kudin ka a littafi ka fita zuwa alwala ya ce kai wannan ko an yarda ya wubda ita ya waje ya ce chocolate to kuma ga ka'idan musulunci yanzu a shari'a da yaro zai dau karamin yaro ya ɗau naira dubu ɗaya ya tafi wurin mai cakulet ya je ya ce a bashi chocolate ai kaga a shari'a ba za a bashi ba zai yi tunani ya ce dubu ɗaya chocolate waye baka dubu ɗaya ka zo ka sai chocolate in wani ne sai an sha dubu ɗayan sai ba bashi takulat guda daya sai ce ka ce babanka ina kiran shi ko ina kiran wani in ya zo ya ce yaro ne na gan shi ya zo da dubu daya ce a bashi takulat ni ko na yi tunanin ya dubu daya a ce a takulat duk da dai yanzu akwai takulat din dubu dayan kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh na wannan ba shi muke nema ba komi wannan ba shi muke so ba wanda ya bashi suwit din ake magana me yasa ya bashi suwit din shi mahaukaci ne wanda aka kai mai dubu sittin za a sai su biya an ya bashi suwit shi ne abin da ake so a ce yanzu mutanen sun canza in yaron zai kai dubu sittin ya ce a ba su suwit sai an shi suwit sai an shi dubu sittin din kuma ya bashi suwit din na yadda ya ga dama kuma ya shiru da da ne ba zai yiwu ba yaro kai dubu sittin ya ce a bashi ko rago ya ce a bashi ba za a bashi ragon nan ba dan an san ina ya samo kudin da zai da zai sai rago ya zo ya ce a bashi rago na dubu sitin ko nama ya kai ya ce a bashi da ko mace ma ba ma yaro ba mace kanta in ta kai wasu kudin ta ce a bata wani abu sai an mata dawur dawur an nemi mijinta an ji tukuna dan gudun ka ai abinda za a zo a ce ba sani ba ai rigima yanzu abubuwa ne suka lalace wani ma yana iya hanshe kudin ya kiba da sweet din ma kwata-kwata don sweet din ne ma to ba shi muke magana ba dai kada mun zo in tafi yawo kuma in datse kukuce wala zai eh, eh a dawo kawai cikin inda muke kawai littafi ku da ku gane misalan maganan da muka yi alkadariya majusu hazihil umma kadariya su ne majusawa dalilin majus ne na tafi wancan yawon amma na batar da wasu hanya ba sani ba suka ya ce kan ga waɗannan mutanen in maridu ai fala ta'uduhum idan suka rashin lafiya in maradu idan in maradu fala ta'uduhum idan suka rashin lafiya ko gaishe su da ku wa in matu fala tashhaduhum in suka mutu kakku je wajen gawar su kakku ba su kujali su majus hadhihi al-umma ne saboda qadariyya ne to qadariyya ne yanzu za a yi aikin karatunta qala abu ja'far wanda yake al shi wannan abu jihar alƙatami ya ce shahidtu umar bin abdulaziz wata rana ina nan gabana na zo wajen umar ɗan abdulaziz wa ƙadda a gailan lishe'in balaga hufil ƙadari ya ce ya kira wannan gailan saboda wani labari da ya zo mai cewa gailan ya yi magana a kan shi abin da ya shafi kaddara wa ƙala lahu wai haka ya gailan ya ce kai tonka ya gailan mallazi balaga ne anka menene ya iso man na labari cewa kana faɗi Ƙala yi ku zabo alayya ya amiral mu'minin ya ce ƙarya ake min wanda abubuwa sai a yi min ƙarya wa alayya mala a kolu ana faɗi man abin da ban faɗi ba ban ji ba ban gani ba sai a faɗi man ba ya kwana ba kuma daga ci ai kaga ba haka ba ne kala ma ta kolu fil ilmi to me kake cewa game da ilmi na sani yadda abin nan ba kasan kuma su suna cewa babu ba a magana ilmi ga Allah ko ya ce dila ilma ya ce mu mun gamsu mun yadda akwai magana ilmi kala ta maksumun irhab al'an ya ce to kana da hujjan da za ka yi jayayya kai ta jayayya da kai na dai san ana gardama da kai amma ba kafin ta ba na yanzu ko ya ce mai je ka faƙul ma shi ita ya gailan ka faɗa abin da ka ga dama in dai baka baka musun wannan to baka musun waɗannan su In innaka in aqrarta bil ilmi khusimta idan ka ya tabbata da ilimi to ana iya ita tabbugawa da kai ta jayayya da kai wa in hu kafarta amma in ka ce babu to ka kafirta ne amma yanzu kana da wani abun faɗi wa innaka an tukarra bihi wa nan in ne kusa da amma kalmar za ta fi daɗi da an ko wa innaka in tuqirra bihi haka ɗin ne in ka yadda da shi wa samu. ka yadda da cewa akwai ilimin ai ta jayayya da kai akan wannan kai kake tawilinka khairul laka min an hada fatakfur shi ya yafi maka akan kai musu kwata kwata ka ce babu sai ka kafirta kaga magana ta farko kenan thumma qala lahu ataqra yasin kana karanta wannan sura qala na'am yace yana karantawa qala iqra yace karanta qala fa qara yasin wal qur'anil hakim aka yi ta tafiya innaka laminal mursalin wannan aka yi ta tafiya sai je laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'min kana karanta wannan magana ta tabbata akan kan su amma da yawan su ba su da imani abu an tabbatar ga magana akwai kaddara kenan akwai abubuwa waɗanda suke tabbatacce na magana iko abun mutane ba su imani ba kana karantawa yace yana karantawa da ya kai nan sai ce kaifa ya kake ganin wannan magana akwai ta ko ba abin nan bane ne. ka anni lam aqra hadhihi al-aya ya amir al-mu'minin yace kaman dai ma ni ban taba karanta wannan aya ba ai ban san abin haka yake ba kenan ko ina gani abun nan ne yace ta Kala umar yace masa yace mai kala zid yace to kara karatun in wannan ne baka gane ba faqara inna na fi anaqihim aghlalan ta waye wannan ba an yi haka nan ne an sanya masu ƙuƙumi waɗanda suke musu game da abubuwan da ya shafi Allah an sanya masu ƙuƙumi wannan fahiya ilal alqani za a daddaure su ranar lahira kenan da haka nan ne ai masu haka sun yi laifi kenan an nuna masu gaskiya sun an sun saba fahum mukmahun zaka gansu a lokacin sun daga kansu kawai sun abun nan ba suna suna kudurin idanu sun cuya sun daga kansu sama saboda masifa sun saboda sun cuya sun kunsa rinsa idanu waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan ba aiki bane kenan ba alin ya sakanan muka sanya shamaki tsakanin su ta bayan su da ta gaban su duk aka sa wani abu ashe kenan akwai aiki akwai akwai akwai kaddar akwai tsara abubuwa akwai da suke tafiya shi ma ya karanta wannan qala umar qul saddan kace ƙara maimaitawa fa aghshaynahum fahum la yusirun sannan kuma muka runtse masu muka makamtar da su ba sa gani ba ai masu komai wasu suka yi da kansu wa na alaihim kuma duk ɗaya ne amdartahum anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun duk ɗaya ne kai masu gargadi daidai yake an masu gargadi ko ba kai masu gargadi ba duka ba za su yi imani ba ashe kenan ya nuna ana yi masu akwai aiki su ne ba su bi ba mutum yana da abin da yake yi an ba shi dama idan ya ansa ya ansa in ya ki ansa ya abin nan an san cewa akwai taimako na Allah tabaraka wa ta'ala amma yanzu da ka zo nan wani yanzu tun jiya yana da niyan dama zai zo nan amma kuma da Allah bai so bai zo ba wani kuma ya yi niyan zai zon ya san yana da tunanin zai zo yau kuma Allah cikin ikonsa ya zo wani ko dama bai niya ba kuma bai zo ba wani kuma bai niyan ba wani ya ɗauko shi kuma ya zo haka ne fashe kaga ko waɗannan dole aikace-aikace da suke ta faruwa wanda ya niyan zai zo sannan ya zo dama yana da nufin zai zo wanda bai niya ba kuma sannan wani ya ɗauko shi ya zo sai da ya yadda inda ya ƙi ce ba za a yi ba ya ƙi zuwa sai ya yadda bayan an ɗauko shi sai ya zo wani kuma ya yi niyyar za ka ƙaddara wani abun ya gitta wanda zai zama mani wajen ya hana shi ya zo ya so ya zo sai kuma bai zo ba me ya hana ya zo ya yi nufin zai zo ashe akwai niyya akwai wani abu sai kuma da aka zo sai aka sa wani mani ya hana shi ashe ya nuna akwai wata ƙaddara da ta gitta waccan ƙaddara ce ta hana shi lokacin da aka yi rikici akan wasu ƙaddara aka ce al'amarin kaddarar nan fa yana da rikici kuma ko yanzu mun wakan mu kawo rikicin dan ba a so a dogon magana kan shi sai aka ce kaddara tana faruwa amma wata kaddaran tana kawo wata ko kuma ta tada wata sai aka ce yanzu idan ka ji kaddaran yunwa ta zo kaddara ce ko ba kaddara ba ka ji yunwa ta hura ma wuta menene ya faru to sai kai amfani da kaddaran loma sai ka bubbuge wannan kaddaran nan in kai ta saka loma kai ta saka loma kai ta saka loma can kaddarar loma sai ce waje da kaddarar yunwa haka ne amma in ka ji kaddarar yunwa sai ka ce ba za ka yi amfani da kaddarar loma ba to za ka ci gaba da jin kaddarar yunwa har ta haifar da kaddarar faduwa har ta haifar da kaddarar mutuwa haka ne to amma in kana so kai maganin wata kaddara me za ka yi sai ka amfani da wata kaddarar ka doki wata kaddarar shine Umar dan Khattab ya ce ku daina maganan kaddarar kaddaran nan akwai kaddara amma wata kaddaran tana tada wata wata kaddaran tana kawo wata idan kai amfani ka ji yunwa sai kai amfani da kaddaran loma ka saka ka saka kai kaddara ta shan ruwa kana jin ruwa sai kai amfani da kaddara ta shan ruwa wannan kaddara ta shan ruwa sai ta zo ta kori kaddara ruwa haka ne ko mhm. to a ce kenan ka zauna ka yin komi ka ce ai kawai haka nan ne komin zai samu baka yi ba baka abin nan ba baka yi abin saka ba shi yasa aka ce al'akhdhu bil asbab wajib kai ko da sababi shi wannan dole ne amma in kai wannan abun ya faru ba dole bane mhm ne fa khairihi wa sharri abun nan ba wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharri ko to da haka shi haka yi da haka wadannan ba mu san mu fada da abun ne dan kada mu zo mu kasa gane ne dan karatun shi yana wuri wuri daban saboda haka Umar ya gaya masa wannan fala kaifa tara qala ka anni lam akra hadhihi al-ayat qattu sai ce shi kaman bai taba karanta waɗannan ayoyin ba kuma fa shi ya ji ya jujjuya su fa yayi maganganun su amma gaban amirul mu'minina kawai yana nuna shi bai gane ne da ba yanzu amma ya gamsu wa inni uahidullah yace nayi ma Allah alƙawari daga yau Allah atakallama fi shay'in mimma kuntu atakallamu fihi abadan yace shi wannan ayoyi yanzu ya gamsu yace yayi alƙawari ba zai ƙara faɗin wasu maganganu irin waɗanda yake faɗi ba da har abada ba zai ƙara ba na musun wani abu na kaddara wanda ya shafi kaddara sau da aka sai umar ya ce masa kun ji magana ya ce ƙala idha haf ya ce falamma walla sai ya ce masa to tashi ka tafi lokacin da ya juya baya sai ya ce allahumma in kana kadiban bima qala fa'adhiqhu harra salasil ya ce ya allah silahi harras silah ya ce ya Allah idan abin da ya faɗin nan da ya ce ya bari ba zai ƙara waɗannan maganganu ba ƙarya yake yi to Allah ka ɗanɗana mashi zafin makami wannan ɗumin makarfe da za sa a yanka shi to ka sa mai ka ƙaddara mai wannan kun ga ai mai bakin maganan da aka yi magana ko gashi can wa riwaya a wata riwayan cewa aka yi Allahumma in kana sadiqan fatub alayhi ya Allah in wannan mutum gaskiya yake yi to Allah abin da ya faɗin nan cewa ya bari to Allah ka karbi tuba shi wa in kana kariban in kokari ya yi ya ce ba zai ƙara magana juya waɗannan abubuwa ba ba zai ƙara magana kansu ba kuma ƙarya yake min alhu ayatan lil mu'minin shine babin to Allah ka sanya shi ya zama abun wa'azi ga mu'minai to kuma wane ya faru nabiyin ƙarya yake yi aida yanzu waɗannan maganganun duk da ya faɗi cewa bai gane ba ƙarya yake ya sani bautar da mutane suke yi tun da yaje almajirin ma'abadul juhani ne sau da aka shi wannan gailan mugu ne gailan ɗin nan bai ma'ana kamar gailan ɗin ne wancan abun nan ne qala falam yi zama na umar sai ya zauna bai ƙara magana kan wani abu ba a lokacin umar kamar ya tuba ma kana yazid bin Abdulmalik, abdulmalik kana rajulan la tamu bi hada yayin da Yazid bin Abdul mali ya anshi mulki shi bai damu da irin waɗannan abubuwan ba abin da ke gaban shi ba magana addini ke gaban shi ba abin da ke gaban shi magana mulki ko ma sun dace sun dasa mai wannan dafin nasu na mutazilawa lokacin da yazo ba wannan abin da ke yake damun shi ba wala yanzu rufi ko kallon wannan abin ma baya yi balle ma ya gano shikenan qala fatakallama gailan sai gailan kuma ya dawo kawai ci gaba da maganganun shi irin waɗannan tunda shugaban da ke kai yanzu shi ba ruwan shi da addini shi ne matsalan shugaban da ba ruwan shi da addini in an zo ko da an fara tafiya wani wuri wani ya fara gyara wani ya zo shi ba ruwan shi da addini shi kenan sai komai ya tsaya cik ko ma ya mutu gaba daya to sai kuma aka ƙara samun wani shi kuma ya damu da addini bayan nan to sai a dawo sabo falamma wuliya hisham yayin da shi hisham ya zama shine shugaba arsala ilai sai ya aika ya ce kun ga mutumin nan muna sane lokacin umar ɗan abdulaziz an kawo shi ya ce ya daina magana maganganu akan abin da ya shafi a aqida amma yanzu da ya ga lokacin wannan shi wannan yazid ne to ya zo ya ci gaba da maganganu to ni ko ba zan bar shi ba saboda ni na san yadda aka yi da shi na umar ɗan abdulaziz alaysa qad ahadta allaha li umar ba kai ma umar alqawari ba la tatakallamu fi shay'in min hadha abadan ba za ka ƙara magana akan wani abu cikin waɗannan abubuwa ba har abada sai ce ƙala a wannan ya ce ya ce akali ne fa wallahi la'awu ya ce kai man ƙala ka ƙyale ni kenan a yi man afuwa a ƙyale ni ya ce ba zan ƙara faɗi ba ƙala la'uƙali ya ce ni lahu in aƙaltuka ya ce to ni kada Allah ya kyale ni in na kyale ka in dai na kyale ka to ni kada Allah ya kyale ni na ba za a baka ba kenan ƙala sai ya ce masa hal ta taqra'u fatihatal kitab kana karanta fatiha da ka zo kana musu wannan kana karanta fatiha kai qala na'am yace yana karanta fatiha qala iqra alhamdulillahi rabbil alamin karanta wannan aya ya karanta faqara alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya kawo nan qala qif yace to tsaya nan alama tasta'in ista'antahu akan mi ka nemi Allah taimako in ka ce babu aiki babu ka ce abubuwa ka suke to mi kake so ma kala Ya ce sai ba da amsa ce ala amrin bi yadihi la tastati'uhu akan wani abu ne wanda ka san yana hannunsa baka iyawa au ala amrin fi yadika au fi yadaika koko au bi yadika koko kana roƙon shi ne akan wani abu wanda kai ke da iko akan shi ba a hannun shi ba kai ne a hannun kai ke da shi kawai ya ce a dole ka gaya shuru ya ce na yana roƙon shi ne akan abin da baya ya ce to ashe ko al'amari ba aka suke tafiya ba dole ka yadda da ƙaddara ka yadda kuma Allah na aiki kai kuma da naka kuma kana da iko kai ma ba haka nan bane a banza yake ya ce a ya ayadayhi wa rijlayhi wadriba kahu wa sallibahu ya ce kawai ku tafi ku yi mana maganinsa ku yanke mai hannuwa ku yanke mai ƙafafu ku doki wuyansa kuma ku rataye shi kowa ya gani ya san an huta da mugu haka aka yi masa kun gani menene ya faru me ya samu yanzu na bakin wancan addan da aka yi ba ta faɗa mai ba kenan saboda me saboda ya warware abin da yi kuma aka ce mai to in gaskiya kake ji ka ji in ba gaskiya kake ji ba Allah ya sa sai ka ji dumin karfe to in ji ya ji dumin karfe ko bai ji ba wa zakara shaykhul islam ibnu taymiya annal na Akamul hujja ala ghailan musulmi sun tsaye da hujja akan gailan dinnan sun yi mukabala da shi an buga an buga wa nazaruhu sun mai bayani sun mai bayani wa bayyano na hulhaq sun bayyana mai gaskiya ya zo ya fahimci gaskiya kafin kai ga wannan matsayin kama fa'ala umar bin abdul aziz Kama yadda umar dan abdul aziz ya nema cewa ka biƙe gaskiya wasta tabahu aka nemi ya tuba ina summa nakasa da taubati? sai ya warware tuban bayan ya tuba da ya ya yi tuba ya yadda ya shirya sai ya warware faqataluhu wannan yasa suka kashe shi dan ya nuna kenan wanda zai bata aqidar al'umma ba a barin shi banna addini mummunan banna ce ba a barin mutum mai bata addini a kyale shi ya ta banna an bida ba a barin su wanda za su yi mummunan aqida wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza zikra ashabi fa amsaku idan aka ambaci sahabbaina ku kame bakin ku ku kiyayi sakin baki game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa idza an-nujum fa amsiku idan ana ambatan taurari ma ana maganar su ku kame baki ilimin taurari ba kowa ke iya sanin shi ba su ma wanda suka sanin an taka musu burki yayin da za su tsaya ga amfanin da za su yi da su su wannan li ya'lamu adada sini li ta'lamu adada sinina wal hisab kusan adadin shekaru kuma ku yi lissafi ku gane kwanaki sauran abubuwa na gaibiyat ko a ce za a yi ruwa ko ba za a yi ruwa ba ko za a yi bari ko za a yi wani abu ko za a yi kaza to wannan in ma za ku yi na ku ne ku ce insha Allah ya fi sauki ya fito wa idza zikra al-qadru fa amsiku in ana maganan kaddara ma to ku kame baki kada a saki baki game da maganan kaddara nan nan da nan wasu za su zame shi yasa karatun littafi wanda ya shafi kaddara ba a yin shi a gaba ɗaya na mutane sai dai a zaɗa wasu a yi don kada karatun ya ɓace saboda ko an zo wajen maganar imani aka yi maganar arkanul islam ai arkanul iman sit aka yi magana aka jero aka jero idan aka zo wajen ƙaddara za ga malamai na takaita bayani a wurin na takaita dogon magana kai mun sha yin magana kwanaki muna cewa sheikh muhammad hassan hafizahullahu yana magana wani karatun shi ya ce da ya tashi zai magana akan ƙaddara to sai da ya ɗauki littattafan da aka yi magana na magabata na ibnu taimiyya ya ce ya ɗauka fatawan shi sai da ya karanta littafin daga bango zuwa bango daga bango zuwa bango nawa ne adadi nawa ne malam bukar so biyu ko ya ɗauki kuma shifa'ul alil shi ma na ibnu qayyim ya ɗauka ya karanta ya karanta ya karanta ya karanta sannan ya je muhadara da ya dawo kuma shi ma sai ya littafi alqada wal qadar ya littafin sa saboda ƙarin bayani da za ku samu littafin sa wanda ya fassara wanda ya fassara wannan hadisin na hadisin jibril wanda yake cewa abun nan jibril yas'al wan nabi sallallahu alaihi wasallam yujib sai dai littafin ne fa aiki ne samun littafin aiki karatun littafin ma aiki tunda mujalladi bakwai mhm hadisin kawai wannan hadisin guda biyu ya dauka akai tai ta yi ajanta ma wanda ya ce ran nan ya kamata mu yi hadisin nan wanda ya kamata mu yi ai mu ta yi har mu mutu ko kuma da rubu <laughs> da rawan kwana ko mun gama to mujalladi bakwai to kuma hadisi ɗaya ne fa hadisin nan na arba'u nan nawawi guda ɗaya nan hadisi na biyu na hadisi na biyu shi ne ba aka ɗauka aka yi wai tarihi mujalladi bakwai shi ma mai littafin shi muhammad hassan in hafizahullah cewa ya lokacin da suka yi da ɗalibai shekara biyar suka yi suna yi shekara biyar to to da aka maimakon mu ɗauko wancan guda ɗaya a gara mu ɗauko wannan ko ko mu fara da ɗayan ne ba kuma ku san magana ba ku shuru kawai ku kyale ta wani ne ya kawo ya ce na yi alkawari cewa za mu karanta sharhin hadisin jibril wanda sheikh salul lusemi ya bayani a kai da abin da ɗinsa ba aka ce gaskiya ne za nemo wuri to yanzu sai muka tuno da wannan ai kaga gara mu samu ko wani sai na asabar ne da yamma kawai mu zama mu samu wani wuri wannan na kyale ba su iya zuwa da asuwa suna can neman masara a to masara suke cewa da wanda ya tara kudi da wanda ya kaza dai an magana ya ce ya tafi neman tuwo shi to ya ce ce neman tuwo yake yi kamar halilu an yayi da shi ne zuwa lalace ce ina ba yake oho ga can ya ce a ina ya ce kai da baka ba sai yadda fa ake in zo nan ɗin ba a lantin ma baka san yadda ake na zo ba za ka ina mu ƙara zaune da yana da kyau fa'ida ce sosai shi bai da tsawo hamsin da tara addayan layamu addayyan shine Allah tabaraka wa ta'ala Allah baya bacci dan haka in kana so kayi da kyau yi in baka so kai kai yi. amma addayyan la ya mutu Kunji ji sallallahu alaihi wa sallam yace albirru la yabla wa dhanbu la yunsa والديان لا ma shi ta kamata dinu تدين a gudana yawan maimaita shi a hudubobi malamai suna faɗi magana ce mai ƙarfi ko mai tada hankali sosai da an san abin da malaman duk malamai za su yi hudu ba su yi magana illa iyaka wani ma san da ake karatun ana ma faɗin haka shi abin da yake so a dai gama sallar ya tafi gida wani ma ta yi wai a rika ka rika zuwa masallacin da baka gane abin da aka faɗi sallar ta fi daɗi ba ɓata ma rai ba ka tashi ba ka jin haushin kowa kai ma ba a jin haushin ka. amma kana zuwa masallaci kana sallah ana hudu ba ana nuna kaman a ce kai ne to da ka wannan masallacin ka kiyayi zuwa wuri <laughs> wani kuma ya ce wai shi abin da ya zaba ya zuwa irin wannan wai in ka tashi aka yi ta faɗi waɗannan abubuwan wai in baka ji ba baka san su ba in an je lahira kawai zai koma wani wuri ka tsaya da ce ka ce wallahi ni ban sani ba wallahi ban sani ba wallahi ni ban za ba haka yake ba wallahi ban za ba haka yake ba yanzu saboda haka kaga za ce dawo to tun da ka gano yanzu ka gyara wallahi ba za a dawo ba ko ka sani ko kada ka sani an ga an je can sai dai ɗayan biyu ko aitan ko aitan na san an gane to shi ne aka ce albirru la yabla da'a in kai abin kirki to baya rubewa yana nan abin da kai na alkhairi yana nan ajiye baya rubewa alkhairi baya faduwa a ƙasa alkhairi baya ruɓewa. wa zambu la shi kuma zunubi abinda kai mugu ba a manta shi ko kai ka manta yana nan wanda kai mawa shi bai manta ba wadda yan shi kuma mai sakamako wanda zai bambance daidai aka yi a mai iko ranar sakamako la ya mutu shi kuma bai mutuwa har abada komi sai an koma an tadda shi ai shatale-tale ai wayo ai kwana-kwana ai gaskiya ai rashin gaskiya mahma tsala lailu fala budda min tulu'il fajri wa mahma tsala al'umru fala budda min dukulil duk yadda dare ya tsawo wata rana gari zai waye duk yadda shekaru suka yi tsawo wata rana sai an shiga kabari don an shiga kabari ko an shiga hannu inna rabbaka labil mirsad kai yana nan a madakata kowa ya abin da zai yi amma radda aka shiga hannu magana ta kare to shine na yi magana yi malmashi ita don haka kowa ya aikata abin da ya ga dama kamata Dino to danu yadda ka ci bashi haka za a biya ka yadda kai haka za a yi ma yadda kai haka za ka gani abin da kai daidai yadda kai addininka yadda kai da kai abin kirki to dan kai ma haka za a baka sakamako sakamakon da ka nema ma kanka shi za ka amsa ya dan fito to wannan an faɗi ne an ce hadisun hasanun ne Hassanahu shaykh albani to kaga yanzu an an sauƙaƙe ma aiki Allah yanzu <laughs> na o ba ku sani ba <laughs> a hadisi gaji ne to gagari yanzu hadisi ne annabi ne ya faɗi sallallahu alaihi wasallam albirru la yabla eh je wa dhanbu la yunsa wannan ba la yubla dhanbu la yubla wa zambu la yunsa wa dayyanu la yamutu i'mal ma shi'ta kama tadinu tudanu yace zakaral ulama gashi dai yanzu an bo an zo fadi yace zakaral ulama anna rajulan kana indahu walida wani mutum yana da wata mama mahaifiyarsa tsohuwa ce sosai shi walidun ne kai kabir ne ba ni na bata anna rajulan kana indahu walidun kabir wani mutum yana da baban shi ya tsufa sosai kana ji dan barno. wani mutum yana da baban shi baban ya tsufa fata eh, affana fata affafa ko fata affafa min khidmatihi sai ya gaji ya kosa ya ji shi shi ya gaji fala ta kullahuma uffin wala tanharhuma shi sai ya gaji ya fara masa eh, nuna damuwa ya gaji da mai baban hidima ya fara daga hanci yana masa surutu shi ya gaji da mai dawaniya wa min alqiyami bi amrihi da wajen tsayuwa in ya kira shi kawai lokaci ya mai magana manza ya ce mai yana zuwa ko ya kira shi kawai ce shi ya gaji da faɗa wani ba wannan. kun san hidima tsoho ba ko tsohuwa ba ƙaramin aiki ba ne amma babban abin da zai sa ka ka rika jin ba ka jin damuwa in mahaifinka ya tsufa ko mahaifiyarka ta tsufa sosai abu biyu za ka tuna ko abu uku na farko ka tuna da su yadda suka yi masar da kake ɗan ƙarami duk wata hidimar da ka fara masu yanzu Karshen ta kai dai ba za ka yi masu irin wanda suka yi ma ba su za su rabu da kai su ko kana ɗan ƙarami sai da kai shekara nawa suna taima ɗawainiya duk abin da kake so kuma ga lokacin kai baka magana babban masifa yau jariri da bai magana in ya ga dama ya fara kwa kwa kwa a ce to ko me ya samai oho a taɓa shi nan a juya na ya ce kwa ha a juya ta na ya ce kwa a miƙa ma wannan a miƙa ma wannan ya ce kwa ce to me ya same wannan ta tashi wallahi wani lokaci dole ka ka ji tausayin su ke dinga kwa kwa kwa ta tashi ta ta daukai ta sa a baya ta ta zakudawa ita ba ta bacci ba so ta ta zakuda shi kai ko kai haka kawai kada eh, eh dai ka dai ka je zanni da aiki Allah zanni da aiki to me za yi wani ma in ka an sai shi sai ya kara kuka wallahi ko cewa kai dan kawo shi nan da ya ji hannunka ya ji kakau ya ce eh, inna lillahi aisha bunki ya ji hannu kamar ice ya kama shi wallahi ya kawai ce eh ya kara ba kuka ce inna lillahi ku an sha abinku daukar jariri dan karamin nan sati wata daya wata nawa ina wani lokaci sai dai in ka dauka kai kai haka ka ce ku zo ku dauka ku zo ku dauka abun ku zo ku dauka bai riku ka rasa ta inda zaka rike ita ko da ta zo ta mino abun ta hawan ka take mai a saka shi cikin ruwa a saka wani kai yanzu aka baka dan jariri sai dai ka ce a nemo lifafa domin da ka je ka dankara mai sabulu a hanci tab yadda ka ji kana yadda ka jariri ko ya mutu yana ko wannan abin suka ce ka sa wannan famfas wallahi kariya shi za ka yi aka ce to gashi na yanzu aikin ka ɗaura mai famfas abu ya dai aji kwas ka balle shi kawai dan sati ɗaya ina wani kai aka yi iya mai wannan abin to a taima mutum wannan a taimai wahala a taimai wahala ya girma ya tashi a ce ya rena wanda ba wanda zai rena sai wanda suka mai wannan ɗawainiya to wannan shi za ka tuna ka gane cewa waɗannan bayan Allah duk abin da za ka yi masu ba za ka iya biyan su ba abu na biyu ka tuna da Allah ne ya ba da umarni ya ce ka kyautata masu ba su kake mawa ba farko umarnin Allah kake bi abu na uku ka tuna da abin da za ka samu duniya ko lahira in kai wannan abu abu nawa na ce sun fito kuma ko farko ka tuna da karamcin da suka yi ma tun farko kuma babban karamci ma babanka da ya tashi ya tafi sai da ya nemo musulma sannan ya auro ta yanzu kai aka haife ka cikin musulunci ba sai ka sha wuya ba ba sai an ma wa'azi ba ba sai an ma komi ba ka tashi ka ji musulunci kamar wata riga ce ka ɗauka ka sa kawai a gidan wannan shine karamci na farko da iyayenka suka yi ma ita maman nan ta yadda ta auro babanka a musulmi shi ma ya aure ta a musulma sai kawai ka samu musulunci kyauta to wannan shine kyauta ta farko to ka tuno da wannan abin da suka yi ma sannan ɗawainiya kana ɗan karami sannan na biyu umarnin Allah da ya ce ka bi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana ubangiji aka ce saboda girman abun ya hada ma da bautar shi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya ubangiji ya hukunta ka bauta ma kowa sai shi to kuma wabil ne nan saboda girman abu aka haɗa. abu na uku ka tuna da in yi masu biyayya abinda ka samu tun anan duniya kafin a wurin Allah in kuma ka saba to a juya abun to wannan shi ta ya gaji wai ya gaji da mai babansa hidima fa akadahu wa kharaja bihi ila sahara liyazbahahu sai ya kama baban ya tafi da shi can ungurmin daji ya je yanka shi yace shi ya gaji da ma baban nan dawain ya gaskiya zai kai shi bayan gari ne yanka falamma wasala ila sakharatin anzalahu hunaka yayin da ya kai wani falalan dutse sai ya saukar da shi a can wurin ya aje shi akan dutsen nan faqala ya bunayya shi mutumin ya tambaya yace ya dana ma za ridu an tafa'ala bi me kake so kai man ne naga ka kawo ni daji gaban wani dutse ka kwantar qala uridu an kai ce yanka ka zan yi na gaji dai ma wahala na gaji da dawainiya baban nan yayi shiru yace kai hakuri kai hakuri ka yale ni kakka yanka ni kak yace wallahi sai na yanka ka shin yan yale ka yace to in abaita shi ya kawo wannan ya nuna ya roƙai ya roƙai shi yasa kawo da in abaita din nan cewa ya to in kaki har sai ka yanka nin nan kaga me yana ma kenan bayani ma mai afuwa ba kenan yace to hai in kaki ka doge sai ka yanka ni yace to illa zabahi har sai yanka na za ka yanka ni za ka yi fazbahni inda sakharati taliya ya ce to je ka yanka ni a wancan dutsen can na gaba bai ka can ka yanka ni bai ka nan wurin ka kai ni ya ce ana kuntu qablaka aqalli walidi ya ce saboda abin da ya sa ni ma kafin kai kai ni na fara ni ma babana na saba mawa haka ne ma babana ni ma wa zabahtuhu inda tilka sakhara na yanka shi a wajen wancan dutsen walaka ya bunayya mithla ha kaga kai ma sai kai daidai da daidai kai ma kuma zaka samu irin wannan haka in kana so kai ni can kun gane shi haka yayi ma baban shi Ya yi gaji shi ma can ya kai waje baban wajen dutse ya yanke dan haka kai ma in dai sai ka yanka ni ba makawa kai ni wurin dutsen ka yanka ni saboda ya daidai da daidai dan ni ma ni ma saba wa babana ne kafin kai saboda haka na yi ma babana kai ma yanzu in kana so kai ni can kai man saboda ya daidai kai ma kuma za ka samu irin wannan daidai kai ma wata rana a kawo ka bayan sai zaɓa ba ya fito kun gan shi can a cikin wani littafi aka ce aljaza min jinsil amal littafi ne ina yusuf ka nemo mana shi ka nemo mana kada ka duk wanda ka gani irin wannan ka ji na tsaya na faɗin nan nemo shi mu ta abin nan Allah ko ka kayi oda eh kai mai magana ma ko yawwa ƙara aiki ya layi mu mu ta samu to kun ga wannan ne wani abu da na gani kwanaki an tura abun nan ba wata tsohuwa na can baku labarin abu dan da ita ma ya gaji da baban shi su ya mutu kuma ɗan gata ne suna gidan wadata sosai da baban nan ya mutu kawai ɗan nan sai ya zo kawai ɗauke ta ya kai ta gidan renon tsofaffi ya ajiye ta gidan ba sa zuwa ganin ta sai bayan shekara guda sai su je shi da yaran shi su kai fulawa a gaishe ta a rungume ta rike yara ta ta jin daɗi tana kuka tana abin da rarrabo a rabu da ita ranar nan da daddare dare yi sai ta kira ɗan ta sa masu aiki suka kira shi ta ce a ce ya zo duk abin da yake tana so ta gan shi cikin dare ya taso cikin daren nan ya taho ya zo ya same ta mama lafiya kika kira ni cikin daren nan haka ta ce eh dalili na ji kaman ciwon ajali ya kama ni zan mutu shi yasa na kira ka in ma wani jawabi kafin in mutu saboda kada in mutu ka cutu bayana ta ce wannan gidan da aka kawo ni kai kasan inda na baro kasan yadda nike, kuma kasan sadda babanku yake nan sanda nike jin daɗin rayuwa ga inda nike zaune ga gidana ga komi ga yadda muke wa bayan mutuwan babanku ka ɗauko ni ka kawo ni nan gidan wannan abin nan ba komi amma ni ina jin tausayin ka gidan nan kaga ɗakunan da muke ciki akwai zafi sosai to ina son ko ba komi ko fankoki ka saya ka sa a ciki sannan a kawo masu refrigerator a sa masu da kuma abin dumama abinci ta ce saboda mu da muke nan muna fama da yunwa idan aka ba mu abinci saboda mun tsufa ba ma iya cin abinci da yawa za mu so mu ci ne mu aje sauran in an jima mu ƙara dumama mu ƙara ci to sadda za mu zo ba wurin da za mu aje ya lalace ko kuma in mun aje abin nan ya yi sanyi ba mu iya ci da sanyi wata ran haka za mu ci da sanyi ba mu son abin nan to kaga in ka kawo firij za a sa in ya abin nan kuma za a dumama saboda haka yanzu duka waɗanda suke wurin nan ba lokacin da ba ma kwana da yunwa saboda wannan abun nan ana ba mu abinci ne gwargwadon yadda ake ganin zai shi ba inda za mu aje shi ba inda za mu yi sai dai mu ci ko dai mu ci sosai a lokacin mun ci kenan ko kuma shi kenan in mun ci kaɗan mu kwana da yunwa saboda aka kayo waɗannan abun ka sa fanka ko ka sa masu AC kai ka san inda na taso cikin AC sadda baban ku ne nan ba abin da na rasa Ba da ya mutu ka gani ka kawo ne nan to wannan abin shi nake so ka yi bayan na mutu sai ce to maman me ya amfanin su bayan na bayan kin mutu kin san kina son waɗannan abubuwan tuntuni ki faɗi ba mu zo mu kawo mu sa a cikin gidan kafin abun nan ba tace a a ai ni baka tausayi na tun da ka rabo ni da can gidan ka kawo ni nan ba sauran maganar tausayi tsakanin ni da kai amma ni kuma ba zan daina jin tausayin ka ba ina tausayin ka ne saboda ni ma na san kai ma yadda ka kawo ni nan wata rana ƴaƴan ka za su kawo ka nan to ina tsoro kada su kawo ka ka ji zafi ina tsoron ka su kawo ka ka ji yunwa kun gane na'am ban ji ba kuma ba gaba da mama ma banda ta ba da maman ba goyo take ba ma ai mata kashi ta goya wani dattijo ne ya ce wai uwa ma ba da mama ai har gaba da maman ba da take ka duba wa mutum yana mura sai ta sa hancin ta ta gwabo ma kai ka iya in dan ta fana mura ta ja ta ja aka ji hancin ya toshe ta rasa da yana ta ga zai mutu ya za a yi mai sai wata babba ta ce mata abin da za ki sa hancin ki a wakin ki tsotso ma jinan kuma ta sa ta kwabo inna lillahi wa inna kuma mutum waye ya rena wannan mun karanta a wani littafi wani aka ce ya je ya yanko hantan maman shi wai zai samu kudi, za a biya shi kudi masu tsada ya je ya yanko kuma da ya yanko yana gudu ya kai inda zai kai sai ya tuntube ya faɗi sai hantan ta fito cikin jini tana juyawa tana mirginawa sai ya ji sautin maman a kusa da hantan ana cewa ya habibi ya waladi ya masoyi na ya ɗana ina fata da ka faɗi baka ji ciwo ba ci inna lillahi wadda ya ma wannan sai ɗau tinjir ɗin wannan abin da ya daɓa mata shi ma yazo zai daba maka shi saboda in ta ce la la la la la ya waladi ya habibi yi haƙuri ya ɗana ya na kada ka kashe kanka kaso biyu farko ka kashe ni yanzu in ka ƙara kashe kanka kuma ka kashe ni mutuwa biyu na yi ta ce na hakura da ɗayan na yarda kai ka kashe ni kai ka rayu ya fi man daɗi akan kai ma ka mutu saboda ni kuma gane sau da aka daga nan ya ɗimauce rasa yadda zai ku kalla fa in ba uwa ba ka daɓa mata abu ka cire mata hanta ka kai za ka samu kuɗi sannan kuma har yanzu kai ka zo in abin nan ne ina ruwan shi da kai to kun dai ji saboda haka wannan shine aka bada labarin wannan aljazawa min jinsil amal da haka kun ga wancan kuma kun ga duhu wancan yadda ya wannan amma bata daina tausayin shi ba ta ce ma ita tana gudun kada shi in ya tsufa shi ma ai mai saboda haka ina ba mu shawara muka mun riga mun makara wallahi ba mu gane ba sai sai dai mu ta tuba mu ta tuba mu ta tuba mu ta tuba abin da ya cancanci mu yi ba mu yi ba Allah ya san ba mu sani ba sai yanzu wallahi ba mu sani ba wani abin da mun san shi da ba haka za mu yi ba ma wallahi kwata kwata da ba haka za mu yi ba amma abu ya zo mana abu ya zo mana da almuru ya zo mana da almuru kai bayan isha'i ma sau da aka sai dai mu ta tuba mu ta tuba mu ta tuba mu ta aika duk abin da muka ga zai yi wanda muke tunanin muna sa ran watakila ta dalilin shi yasa su yi farin ciki to mu yi kawai amma mun makara wallahi mun yi latti to wanda shi bai makara wa yanzu ba ruwanka da ka ce ba kai ɗaya bane wurin iyayenka ka ce wai ai kana tunanin wani abu ba ka yi ba wani zai yi kai kana tunanin wani abu ba yi ba abinda Allah ya hore ma wanda zaka sa mahaifanka su ji daɗi yi kawai ko kalmomi kake da su wanda za ta gaya masu su ji daɗi ka riƙe masu waɗannan kalmomin ka rika ce masu baba wallahi ba abinda za mu yi muku biya ku kun ga mai mana komi da kuka yi mana sai dai mu ci Allah ya saka muku da alkhairi duk abinda za mu yi muku a duniyar nan wallahi ba za mu iya biyan ku ba saboda an gaya mana cewa mahaifa da kalma da ka faɗi suka ji daɗi ko sun yi magana ko ba su yi magana ba a wurin Allah wannan kalman yardadda dace kalman da ka sa suka ji haushi ko sun yi magana ko ba su yi magana ba a wurin Allah kalma ce ta fushi kun gane saboda haka mutum ya iya abin da zai yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk wanda Allah ya raya shi har ya riski mahaifansa guda biyu ko ya riski ɗaya daga cikinsu ba su yi dalilin shiga aljannar shi ba Allah ka turmuza hancin shi a wuta kinan Allah ka wadaran mutumin da Allah ya wadaran Kamar a ce fa Allah ya tsine ma mutumin da ya tadda baban shi da maman shi a raye ko ya tarar da baban shi a raye ko maman shi a raye kuma waɗannan iyayen ba su yi mai sanadiyar shiga aljanna ba Allah tsine mai to wannan kun ga magana ce karama saboda aka yake cewa abubuwa uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya adda ya ce waɗannan jibrilu ne ya addu'a manzon Allah aka ce ya ce amin Allah ya turmuza hancin su a wuta na ɗaya aka ce wanda ramadan ya kama har ya kare. bai yi aikin alkhairin da za a gafarta mai ba ya Allah ka turmuza hancin shi a wuta ka ce amin ya ce amin na biyu aka ce wanda ya zo ya samu iyayensa ya riske su shi karfin shi ya kawo su kuma sun tsufa ko su duka biyun ko guda ɗaya daga cikinsu amma bai yi abin da za su riƙe mai addu'a ba har ya samu aljanna ya Allah ka turmuza hancin shi a wuta ya ce amin na uku shine wanda za a ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ji amma ba zai ma annabi salati ba kamar ma ambaci wani mutum mai daraja ba gaban shi bai ya ji an ambaci annabi yayi shiru bai ce komai ba Allah ya ka turmuza hancin shi a wuta yace amin waɗannan mutane uku to sun shiga masifa ya Allah ka tsare mu to da haka wannan shine ke cewa wa an kabil ahbar qala ijtama'a salasatu ubadun min bani isra'ila fa qalu wato an samu wasu masu bauta daga cikin banu isra'ila ku ji wannan maganar. ban dauka ma karatun wallahi zai tsawo na dauka kawai zai guntule je za ta rara zai ce a tsaya ga mu tsaya amma wani abu sai an zo sai Allah ya kawo wani abun da zai tuna ga dan mu fadi ba mu sani ba ko iyakan maganar mu nan wasu masu bauta su cikin banu Isra'ila ne suka zauna su uku fa qalu ta'alu hatta yadhkura kullu insanin minna a'zama dhanbin amilahu kun gani kullum ka tuno da zunubinka don ka tuba ya fi maka so dubu akan ka rika tuno da ibadar da kai don ka goranta ma Allah ba ku gane ba ai karatunmu ne na madarajin salikin ko idan har za ka zauna ka tuno da wani abu da ya kamata ya dame ka to tuno da zunubinka kada ka yadda kai ma Allah tinkaho da bauta ka rika ganin cewa ai kai alhamdulillah kayi yi kokari kana da wani abu ina zunubin ka ya dame ka kari ka ambato zunubin ka ne dan ai gafara ba tuno aikin ka na alkhairi ba ba ka tuna zunubi Ka san iya wanda kai sau da aka sunan ba ta suka ku zo mu tuna da ibada mu wadda muka fi bautar da muka fi ba dan wannan bauta in hatta an sai ba matsala matsala zunubi wani daga cikin magabata Abu Musa al-Ash'ari an ce ya zo gidan Abdullahi bin Mas'ud wata rana sai ga a masallacin an zauna ana ta wani wani yana cewa ku ce subhanallah so ɗari ku ce alhamdulillah so ɗari ku ce la illallah so ɗari yana kikirga musu sai ya wuce ya je gidan abdullahi bin masaud ya zauna sai da ya fito kamar yadda mutane ke jiran shi zo gan shi suka rungume juna suka yi kuka haba abokina yaya da ka zo baka shigo cikin gida ba ya ce a na zo na tara ana jiran ka a kofar gida ni ma sai jira ka ya jira shi malam zani bacci fa kake ya ko jira shi a kofar gidan ne ya ce a yadda na ga ana jiran ka a kofar gida ni ma sai jira ka ya so ce to mu tafi suka nufi masallaci sai ce da zo masallacin ka na ga wani abu ana yi wanda ban san shi ba lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ta yi shine ce kai da ka gani me yasa ba kai masu magana ba Ya ce a'a ban masu magana ba tunda na ga a masallacin ka ne wataƙila kana da wani ilimin da bani da shi daga manzo Allah kaga ai na yi saurin masu magana ba Ya ce to zo mu je ka gani ya je ga ana yin wannan ana ambaton Allah wani na kirga ana kaza ya ce kai kai kai ku tsaya ku ji ba ayyukan ku za ku wannan in za ku kirga wani abu ku kirga zunubanku amma da'a in kun yi ma Allah Allah ba zai zalunce ku ba ku yi biyar ya ba ku ladan biyar abin nan ba ya ba ku kasa da haka in kai ɗaya zai ba ka lada linka ma wake ba ka zuwa ka cancance ba ka lada ka za ya rage ma har za ka kirga wani abu kirga zunubinka ya fito to su waɗannan shine sai suka ce ku zo mu zauna kowa ya tuno da zunubin da ya taɓa aikata mafi girma ya tuna dan saboda mutum kaga ya san hanya ke ki zauna sai na gama hadin ukun nan ki dawo ke in ba dole ne sai kin sai na kuma kika tabi wasu ba kawai zai zo masa ne su tashi kawai sai su tashi amma in kin matsu ne da ki a'a ya kamata in aka ce ma da abu uku to tsaya ka ji uku daga nan za ka fita zai ka fita amma kin yanzu kika fita ko ɗaya baki ji ba ku suka lissafo zunubansu suka ce suna da zunubai guda uku ga ɗaya nan su sun haɗu eh, kowa faƙala a haduhun amma ana fala azkuru min zambin azamu min anni kuntu ma'a sahibin li yace ni ban zan iya tuna wani zunubi da na taba aikatawa ba face zunubin da na taba wanda yafi girma face wani zunubi da na taba aikatawa ni da wani muna tare da wani abokina fa'aradat lana shajaratun yace wata itaciya ta ɗan gitta mana muna tafiya sai muka ga wata itaciya fa kharajtu alaiha fa fazi'a minni sai na koma na dan daga itaciyar na daga ta kaman ya labe da jiki ya bullo kamar a ce ga wata itaciya ta dan tare su sai dan sai bullo sai dan uwan ya ji tsoro kun gane abokin tafiya shi sai ya ji tsoro fa fazi'a fa qala Allahu baini wa bainaka yace Allah ya isa tsakanin ni da kai to wannan abin da ya ce mai shi ke tsoro har yau shi ne ke ganin ba zunubin da ya kaman wannan wato ya firgita shi da ya laɓe jiki kaman kuna tafiya da abokin ka laɓe shi wata ya tatiya sai da ya zo kawai sai ka bullo ba ya ji tsoro ba sai ya ce Allah ya isa tsakanin ni da kai to duk in zan tuno da wani zunubi da na taɓa yi wanda ke ɓata man rai cutar da shi da na yi ɗin nan har ya ce Allah ya isa tsakanin ni da shi shi nike tunawa ku ji fa duk wannan a zunubai kowa ya lissafi wanda ya fi girma da ke damun shi alfa da daya ɗaya kenan ko to mu yanzu na an barno wani hayya ce wai shi ya ci ma a kayan mutane ma fa ya ci ba wai tsoro ba kayan mutane ya ci a ce wai ai mai magana sai ya ce ya ci dubu sai ceto har wasu mata aka samu yanzu yan wa kuka ce sunansu yan mi yan labu lako lafo to me ma'anar wannan lafon wai wai su yan lafo su ne sun ci dubu sai ceto ta je ta tadda masu kaya ta ɗebi kayan dubu ɗari biyu ɗari uku ta zo ta narkar da su a dubu hamsin ta kashe dubu hamsin ɗin ta je can ma ta ɗebo na ɗari uku ta zo ta saida dubu ɗari ta kashe kuɗin ta je can ma ta ɗebo ta ci dubu sai ceto a zo ɗakin ta ko katifa babu balle a ɗauka a sayar a biya na ko da ƙasa ba ji babu wai ta ce ‘yan lafo aiko lafo a wuta kenan wuta balbal to kun ji dai shi ɗaya ɗaya wal akhar ɗaya ko ya yace inna ma'ashara bani isra'il wato mu banu isra'ila mun kasance idza asaba ahadana baulun qata'ahu qita'atan idan ɗayan mu digon fitsari ya samu guda ɗaya ko Ya ce shi shi shikenan matsala ce idza asaba ina ne idza asabana idan bani isra'ila idza asaba ahaduna baulun ya kamata ya zama qata'ahu ne ko sai ya yanke fitsarin bai gama ba sai ya tsaye yanke fa asaba ni baulun fa qata'tuhu yace sai wani fitsari ya same shi wata rana sai ya yanke fitsarin falam ubalik fi qata'ihi bai yi da kyau ba wajen yankewan sai fitsarin nan ya koma ya digo masa kenan yake cewa fa hadha a'zamu dhanbin amiltuhu wannan shine zunubin da yafi girma nake tunawa nayi yayi fitsari ya bari fitsari ya digo mai yanzu ka kalli matasa masu wannan wanda a rabin duwawu idan suka je fitsari suna tsayawa su abun nan ba wani tsayawa fa yake daga tsaye ya fesa shi dikin bango duk abin da ya feso sai ya feso mai kuma bai damu ba wani kuma ya je ya tsaya ya tsugunna sai ya cire wannan rabi rabi sai ya fito da abin ta sama sai ya zubar da abin da zai zubar wanda ya damai kawai wanda ya matsayi dama da sauran da zai dugo sai ya ja wannan shi kawai mai da kama tafiya na tafiya don da ko kwakwa ko kamar maukaci ba maganar sallah ba magana abu nan haka in sallah ta kama shi duk da kace mai ai sallah sai ya ce shi bai da tsarki saboda ya san ya fitsara wandan tuntuni duk fitsarin da yau a wandan ya dawo sai in ya koma gida in ya ga dama ya cire wannan in zai sallah ya yi ta biya to wanda ma zai haka ne zai sallah kwata kwata ba zai yi ba radda ta ɓaci dai ga an matse shi yayi radda ba ta matse shi ba zai sallah ba kwata kwata wanda ke ta yawo yana zubar da fitsari a wando kuma ku duba da yadda annabi ya ce waɗannan azabar da ake ma wani saboda wannan to shi yana tuna wannan guda ɗaya da ya yi bai yanke fitsarin da kyau ba ku ji ba wa salisu wa qala salih shi na uku shi ko yace kana li walida yace yana da mahaifiya ne wata rana fa da'adni min qibali shimalir rih yace ta kira shi a waje dan sadda iska ke yin wato baya ji inda yake kusan iska na kadawa inda baka ji sosai to sai ya zama baka ji sosai ba fa ajabtuha sai na ansa mata bayan ta kira ni amma bata ji ba saboda ita tana kira tana can iska kuma na yin haka kaga ba za ta ji ba zai shi ya amsa ba ta ji ba falam tasma faja'at ni mugdiba sai ta taho tana fushi a fusace ja'alat tarmini bil hijara ta fara daukan dutse tana jeho homin ba gaji ne ina kiranka fa akhastu asa wajitu li aquda bayna yadihi li tadribani biha hatta tarda yace da naga haka ta ji haushi ta dauko dutse har tana jifa ta baka ji ina kiranka ba ya ce sai na nemo wata sanda mai kyau na taho da ita na ce bari in zo in zauna gabanta in ba da sandan nan te ta shirga man maimakon jifa da dutse ga sanda dokanni tun da kin kira ni ban ji ba kun gane ya zo da sanda akan ya ba ta ta ɗiɗɗirka mai a kan cewa bai ji kiranta ba bai ansa ba fa a a asaya na ɗauko wajitu li bai baina yadiha ha, ko bayna yadiha in sa sandan nan in ba da ita a hannunta ba ni biha ta doke ni da sandan hatta tarba hatta gamsu fa fazi'at minni da ta ga na dauko sandan nan sai ta ji tsoro kai ban san fa na jefe da dutse a zamanin nan can ba da ta ce kai ka jefi ɗanka da dutse yanzu ya ɗauko sanda ka sa abin da zai yi kun magane sai ta ji tsoro fa asabat wajaha shajaratun ai fashajjata sai ta ruga ta juya da baya sai wata itaciya kawai ta kartan mata fuska ta rotsa ta ta ji mata ciwo wannan itacen da na daga sanda na zo da sanda ni ga nufi na sandan nan da ta jefan daukowa ne da tana jifata da dutse saboda ta ji haushi wai kuna ganewa haushin da ta ji yasa tana jifa shi da dutse sai ga wannan ba jifa ya kamata ba bari ga sanda in dauko sanda in bata mama madokanni da sandan nan har sai kin yi sai fushin ki ya huce saboda na kin kira ni ban ji ba ita kuma da ta ganshi da sanda ya ɗaga sanda ya ɗauko sanda ya nuho ta sai ta ji tsoro sai ta juya sai wata itaciya ta karce mata fuska ta rotsa ta fa huwa a'azamu dhanbin amiltuhu qattu wannan shine zunubi da na na aikata wanda yafi girma wanda ba ni iya mancewa a rayuwata to kun ji to mu yau kowa ya je ya auna zunubi nawa yayi mana shi mahaifan ko ma sun zama mazi ko ko yanzu hajir ne amma wal mustaqbal ma abinda nake nufi kayi sun tafi yanzu sun bakka ya zama mazi ko ko ko yanzu ma ana ciki ana yi kuma za a kara ma gobe kowa sai je auna ya ishe mu haka nan mu je mu tadabburi na'am na'am ba da abin da kake ta kaga kuma lokaci ya tafi na me na'am abin da ya shafi iyaye na eh na'am bari magana nan sai gobe za ka zo gobe aiko Allah ka yi haƙuri sai gobe mu duka wannan da muka yi yanzu سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى علي إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وجازهم بالحسن الحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين